Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsin yau Laraba 20 wato biyu ga wata Agustan shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan bitar abubuwan da suka faru a cikin mako daya da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar nijar haka kuma za ku ji ra'ayoyin 'yan nijar da ma sharhin masana dangane da tasirin matakan da kungiyar ecowas ta ce za ta ɗauka kan masu juyin mulkin na nijar to wannan mataki da suka doka gaskiya mataki ne wanda samu za mu ce allah ɗaya san inda abin za shi tsaya in abin ya hakan ga wadancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba a jihar Niger da ke arewacin Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan ƙasarta da kuma 'yan ƙasashen turai daga Nijar a jiya talata. kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe 'yan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rafa iyakokin Nijar na sama. Ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. ministan harkokin wajen italiya antonio tayani ya faɗa a shafukan sada zumunta a jiya talata cewa italiya ita ma za ta tura wa 'yan ƙasarta da ke birnin ya mai jirgin sama na musamman da zai kwaso su jakadiya amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu washington na nazarin halin da ake ciki a niger kafin ta yanke shawara akan ko za ta janye sojojinta da ke taimakawa a ƙasar ko a'a. Nijar dai kasar kawance ce mai muhimmanci a yaƙi da ta'addanci a yankin. An gabatar da tuhume-tuhume a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi a kan ƙoƙarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. tuhume-tuhumen sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin tuhume-tuhumen laifuffukan daban-daban karo na uku da aka gabatar a kan tsohon shugaban a yayin da yake neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024 na zuwa ne bayan wani da bincike da gwamnatin tarayya ke yi akan kulle da Trump da abokansa suka yi na neman hana rantsar da sabuwar gwamnati cikin lumana sannan shi kuma ya ci gaba da zama kan kujerar mulki duk da cewa ya sha kayi a zaben da shugaba Joe Biden ya lashe. A wannan shekarar da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume da yawa. Tuhumar da aka gabatar a kan Trump a jiya talata ta ja hankali sosai. saboda zarge-zargen cewa wani tsohon shugaban ƙasa ya kai wa tushen dimokuraɗiyya farmaki a wani yunkuri na ci gaba da rike madafin iko. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tunan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. sai dai kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni mako ɗaya kenan da sojoji suka yi juyin mulki tare da ba da sanarwar hamɓar da shugaban nijar bazum muhammad abubuwa da dama sun faru a cikin makon kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin mai maiduguri haruna dauda biyu a yau ake cika mako guda da juyin mulkin da aka yi wa jamhuriyar Nijar da daga cikin kasashen da ke shirya Afirka ta tsakiya cikin kasashe goma sha shida da ake da su wanda yanzu a iya cewa guda hudu na hannun sojojin kasar ne. Waɗannan kasashe dai sun hada da Mali da Burkina Faso da ginin kuma jamhuriyar Nijar din wanda a yau din take cika mako guda a hannun sojojin kasar. Tun ne kungiyar kasashen ECOWAS suka ɗebo ma kasar Nijar din mako guda da cewa ta yi kokari ta mai da mulkin ga hannun farin hula sai dai sojojin da suke wannan juyin mulki mulki da alamu sun yi kunnen uwar shegu game da wannan umarni da shugaban kungiyar ecowas wanda kuma shine shugaban najeriya shugaba bola ahmed tinubu ya bada na cewa tattara kayansu su yi gaba kuma su yi kokarin mai da wannan mulki ga hannun farin hula jamhuriyar niger inda da ke kasashe da iyaka daban-daban na lahiyar afirka na ci gaba da fuskantar barazana daga sauran kasashen duniya ana mulkin demokaradiyya ne a kasashen duniya da dama kasar niger da ke amfani da harshen faransanci a hukumance sun so fuskantar barazana tsananin tashin kayayyakin abinci haka zalika shugaban kasan chadi da ke makwabta jamhuriyar nijar din ya suma yunkurin shiga tsakani na kokarin ganin yadda za sassanta wannan lamari wannan lamari ne da ake ganin kamar ta ce ba za ci ba ya kwashe tsawon mako guda wanda tun da farko sai da aka yi ta cewa ko sojojin sun karbi wannan mulki ko kuma a'a wanda daga bisani suka bayyana sunan shugaban wanda zai jagoranci wannan mulki na soja ya masu lura da harkokin tsarin mulkin da ke ganin wannan lamari ya yakubu musa uba na ɗaya daga cikin wannan wannan mutane ga kuma abin da ke cewa. Eh gaskiya abin takaici ne. Don wasu na cewa sauran ƙasashen juyin mulki kamar su Mali, Burkina Faso da su Gini me yasa sai Nijar. Amma abin da nake so mutane su fahimta shine su wayannan ƙasa eh, ita Nijar fa yanzu ne fa aka samu mulki daga farin hula zuwa farin hula. cikin nasara amma irin su mali da sauransu ai shugabannin su ne na da da sun gama sabin teno nasu amma sun ki tafiya a shi yasa sojoji suka shigo ita ko na Nijar an samu nasara ne na farko a Nijar farar hula ba sarar farar kuma bazin ya zo ya fara aiki kowa na ganin aikin sa in ma sojojin na ce eh, matsalan security ne su ba suke maganin security ai su din ne su din ne suka gaza su bai kamata su juyi laifin zuwa gabazun ba abun da ya dace kawai shine a zo na sasanta su mika wannan wani don Nijar ta ci gaba. Ba ma so haka mai yiwa ne ganin cewa idan suka mika wannan mulki su ma ba su sha ba. A za su sha mana zama za a yi a tattauna a yi alƙawar da su ma sun nuna suna kishin Nijar ne sai a nuna musu a wannan hanyar ba zai kai ga mutunta ba. Duk in sun tafi da wannan juyin mulki na tabbata maka nan ba da jima ba wasu ma a yanzu haka suna tunanin su sake kifar da wannan gwamnati. Za a fara samun irin abin da aka samu a Somali da sauransu wanda sojoji sun karba mamakon security inganta sai daɗa rugujewa. sunana abubakar sadiq duk shugabanni kasashe ko kuma duk wani babba wanda yake jagoran jama'a ya yi adalci don in ka bincika rashin adalci shi yake jawowa irin wayannan tashe-tashen hankali da wannan gagancewa sojoji na karɓar mulkin kasa mewa akwai dan abun da bai dace ba ake yi duk wanda ya zama shugaba to ya yi kokari ya gan yayi adalci saboda a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa sunana muhammad abubakar ka duba wannan shugaba da aka yi wa wannan juyin mulki ci gaban da ya kawo ai idan suna da kishin kasan kuma suna son ci gaba musamman ma da ainihin ɗorewan demokuraɗi ya kamata su bar shi ya gama wa'adinsa abu ne na wanda za mu zauna a tebur in matsaloli suka hango yake da shi da za su bashi ko a rubuce to ko ta hanyar gidan rediyo ganin shugaba ne wanda ke jin shawara wasu masu lura da harkokin tsarin mulkin da demokradiyya a Najeriya kenan ke sharhi game da yadda suke ganin wannan lamari zai kasance. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare da sashi Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. jami'an rashi sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin sama mara matuki na ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin moscow amma makaman kariya ta sama na kasar sun harbo wasu jirage biyu marasa matuki a wajen babban birnin rasha magajin garin moscow sergei sobyanin ya faɗa ta kafar telegram cewa yanayin harin da aka kai kan benin ya yi kama da wanda jiragen sama marasa matuki na ukraine suka kai a ranar lahadin da ta gabata ba a dai samu rahoton wani ya jakkata ba sakamakon harin na ranar talata ukraine bata cika fitowa fili ta dauki alhakin hare-hare a cikin rasha ba amma hare-haren da take kaiwa na karuwa. Prime Ministan kasar Mongolia Oyun Erden da Ministar Harkokin wajen kasar Batsasek Batmung sun iso nan birnin washington a jiya talata don fara ganawa da mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma wasu manyan jami'an amurka a wannan makon mataimakiyar shugaban kasa harris na farin cikin marabtar prime minister oyin arden na mongolia a fadar white house a yau biyu ga watan agusta. Wannan ziyarar za ta nuna ƙarfin dangantakar haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Mongolia da kuma aikin da muke yi na zarfafa dangantaka ta fannin siyasa, tattalin arziki da al'adu. A cewar sakatariyar yada labaran Harris, Kristen Allen a cikin wani sako da aka rubuta a shafin sada zumuntar X wanda a da ake kira Twitter. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da wani firayim ministan kasar Mongolia ya kawo Amurka tun shekarar 2018. Ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ƙara faɗaɗa haɗin gwiwa a kan harkokin tsaro a yankin da kuma ma'adanan ƙasar Mongolia da ke da matukar mahimmanci wajen ƙera kayayyakin fasahar zamani da na makamashin da ake iya sabantawa kamar motocin lantarki masu amfani da batir. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daya daga cikin al'amuran da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a dangane da juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar shine matakan da kungiyar ecowas ta ce za ta ɗauka da suka hada da kakaba takunkumai da batse kasar har ma da yin amfani da karfin soji in hakan ta samu to sai dai manazarta na ci gaba da bayyana tasirin da hakan kan iya haifarwa kan 'yan kasar da ma na kasashen da ke ɗaukar matakin kamar da za ku ji a tattaunawar mu da ɗan jarida kuma mai fashin baki shu'aibu mungadi to yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokaradiyya a ƙasashen afirka abu ne mai kyau amma dai matakan da kungiyar ecowas ta ɗauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske na farko dai sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko hudu wato chadi da burkina faso da mali da gini duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na chad wanda shi ba zaɓaɓɓe ba ne eh, kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su sa ana ganin kamar dai wato kiɗan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na afirka ko shugabannin ƙasashe na afirka ke takawa eh, tasirin wannan abun ba mai kyau ba ne ga ita kungiyar ecowas kuma tasirin ba mai kyau ba ne ga kasashen eh, ecowas su kansu na farko dai sanin kowa ne kasashen mali da burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su kuma suna da iyaka ta Kud da ƙud da ƙasar nijar ba za su kyale wato a nuna ma eh, sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba domin idan haka ta faru lokacin da aka murƙushe waɗannan eh, sojojin ba mamaki su ma a mai da hankali ga na mali da na burkina faso da na gini saboda haka na san zai wahala kwarai ba su zo suka yi taron dangi suka kama ma ƙasar wato nijar ba abu na biyu najeriya wadda ita ce ke ba da kashi saba'in na bisa ɗari na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ecowas tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa yaushe kuma take da lokaci da kuma ƙarfin sojojin da za su je su yi ɗaura yaƙi da wata ƙasa to menene tasirin da kake ganin cewa matakan na ecowas za su haifar wato idan aka tadda wannan yakin ya barke ko shakka babu jihohin najeriya waɗanda ke makwabtaka da nijar za su ɗanɗana su irin jihohin sokoto kebbi ah, jihohin ah, yobe da borno da kano da jigawa ah, da katsina tabbas wato za su ɗanɗana su da jihar zamfara saboda za hare-hare za su yawa harkar ta'addancin nan za su yawa haɗin kan da ke tsakanin ƙasar Nijar da Najeriya na harkar tsaro a kan iyakokin ƙasa shi ma zai taɓarɓare kenan za a rinka shigowa da miyagun makamai wato 'yan ta'addan da ke ta'addanci a najeriya yanzu za su samu dama su rinka shigowa da miyagun makamai daga libya da sauran ƙasashen da ake shigo da makamai su biyo ta nijar ba tare da an taka musu birki ba saboda akwai wato rashin uh, uh, dangantaka mai kyau tsakanin najeriya da nijar ko kuma ana yaƙi tsakani kuma kada najeriya ta manta da cewa nijar ta kama ma najeriya sosai ta taka rawa kwarai lokacin da najeriya take yakin basasa lokacin da wasu ƙasashe suke hana a shigo da makamai ga sojojin najeriya nijar ta bada ƙasarta an bi ta nan an shigo da makamai sojojinta sun shigo an yi amfani da abubuwa da dama daga nijar an samu haɗin kai domin cin nasarar yakin basasan najeriya yau shi ne za a ce najeriya za ta zo ta yaƙi nijar don haka wannan ba shawara ce mai kyau ba abin da dai muke hange shi ne ko shakka babu waɗannan shugabanni na ƙasashen ecowas wato cikinsu ne ya ɗorin ruwa ganin ana yawan juyin mulki a wato kasashe na ecowas suna jin tsoron kila in gemun dan uwanka ya kama da wuta to uh, ko ka shafa manaka ruwa ko kuma a taru a kashe abin da yake mafi ala ne madadin nuna karfi wanda ba ma zai yi ba kuma ba za a ci nasara ba kuma abin da muke gani akwai kasashe na duniya waɗanda suke shirye suke su tallafa ma kasar Nijar musamman kasar Rasha do ko ita kanta Faransa babu uh, wanda zai iya buɗe baki ya ce ba da hannunta aka yi wannan juyin mulki ba illa dai al'amari ne na kissa irin ta diflomasiyya wanda ba za a yi saurin ganewa a fili ba amma dai ko menene wato tattaunawa ita ce mafi ala a irin wannan lamari ba wai barazana da nuna ƙarfi ba To madalla wato idan za a iya tunawa a shirinmu na safe mun soma kawo muku tattaunawa da zara fage ta yi da jakadin Nijar a nan Amurka Mamadu Kyari Liman Cingwiri, dangane da yanayin da kasar take ciki. A yanzu za mu kawo muku karacin tattaunawar daga inda yake bayani kan shi eh, wato inda shi ma yake bayani kan illar da matakan kungiyar ECOWAS za su haifar. Matakin nan da aka ɗauka zafin shi zamu yanzu ma ana jin zafin shi talakawa suna jin zafin shi kudin shinkafa yana karuwa electricity Najeriya ne take bamu da ita muke dogara mu samu electricity ta ce za ta yanke taimakon da muke samu daga ko'ina abin da ya kama daga america ya kai eh, union european ya kai germany ya kai faransa duka tsayarwa za a yi zai samu cikin halin mugu hali wannan ko bai kamata ba a yi murnan shi bai kamata ba a tura jama'anmu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga yan tahadi to shi ne nake kira wa'annan sojojin su yi hankali su tana da daɗin kansu daɗin kan mutum guda bai isa ba a dora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala Shin kana ganin eh, matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take kokarin sanya ma Nijar yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya? Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Ina tsammanin in suna da hankali inda gaske suna son ƙasanmu, inda gaske suna yancin ƙasanmu, inda gaske suna kishin jama'anmu, inda gaske ba su so jama'anmu ta shiga cikin wahala. Ai mun ga abin da yake faruwa inda irin wannan takunkumin a akai a wasu ƙasashe. Wahala ne, bakin wahala ne ga tallaka, bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta to bai kamata ba mutum sai a yi kuskure a duniya amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya da tishin duniya duka da malamai da masu iko da masu arziki kowa ya ce muka kuskure kai sai ka koma hanyar gaskiya in baka yin haka nan kai ne shaitan kai ne shaitan kai ne mai jama jama'a wahala wannan kuma abin kirki ba ne. To ya kake ganin gargaɗin da kasashen eh, Mali da Burkina Faso suka yi a kan cewa za su dafa wa Nijar idan ECOWAS ta tura sojoji ƙasar? Wannan babban shirme ne. Su sun ce kenan sun fara yaƙi da duk makwabtanmu sun fara yaƙi da jama'a wanda muka yi ba yau ba ya shekara hamsin muke zaman arziki muke alaka da su za su yaƙe su a dalilin ne su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garinsu ya ishe su su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su na dare ya ishe su na rana wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa wannan tashan baki kamar na yan kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa a mai da hankali a zama dattijai a yi abin da yake ma mutane alheri shi muke so To ko baya ga jami'ai da kuma wato masu sharhi akan al'amuran yau da kullum su kansu 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar musamman mazauna kasar Kamaru sun bayyana irin yadda suke fargaba kan tasirin matakan na kungiyar ECOWAS akan masu juyin mulkin na kasar jamhuriyar Nijar. Ga rahoton Muhammad Awal Garba. 'yan kasar nijar suna ta kokarin tofa albarkacin bakin su kan yin al'amuran da kasar su za ta iya fadawa a ciki kasancewar kungiyan ecowas ko yawo sun yi kokarin ganin cewa za su yi amfani da karfin tuwo wajen kwace mulki daga hannun dakarun tsaron kasar jamhuriyar nijar wanda suka kwace zababbiyar gwamnati ta muhammad bazun ga abin da 'yan kasar nijar din mazauna kasar jamhuriyar kamaru suke faɗi. to lallai akan wannan matsaloli da muke huskanta ko in ce da kasar nijar take huskanta sai mu ce ubangiji allah ya kawo muna saukin shi da yake kowa da duk duniya an nuna musu abin da yake wucewa eh, nijar yanzu ta shiga cikin wani hali wanda yake an rufe hanyoyi da ayiriyan ƙasa da sama sai mu ce allah ya haɗa kanuwansu su so zawa eh, su yi aiki mai kyawu kuma mu muna roƙo ga duk al'ummar Nijar su haɗa kai a zama ɗaya. Sozawa in sun ɗauka iko a tsaya a dibe su in za su yi aiki mafi alheri kafin su mai da iko a horo hula. Sunana Muhammadu Hamisu Sa'idu Sumagal gidan Melitawa. Eh lalle wannan juyin mulki da aka yi mukan ba mu ji daɗin hakan nan ba amma abinda muke fata dai Allah ya sa shine mafi alheri gare mu. Eh. yanzu ya kake ganin idan har haka ya faru an da ecowas ko sai da yawo suka dauki wannan mataki ga kasar nijar da kuma sojojin kasar nijar to wannan mataki da suka doka gaskiya mataki ne wanda samu zamu ce allah ɗaya san inda abin za shi tsaya game da wannan mataki da suka doka saboda in abin yadda hakan ga waɗancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba to yanzu wani kira za ka yi wa bangarori guda biyu da sojoji da kuma su fularen hula to lalle kiran da muke musu yanzu mu muna fatan dai a samu a sasanta eh a sasanta saboda abin an riga ya riga ya faru za a ce haka zalika waɗansu daga cikin 'yan siyasan ƙasar jamhuriyar kamaru kamar alhaji ali dana shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kan hamɓarar da gwamnatin mahmud bazum ɗin da sojojin ƙasar jamhuriyar nijar ɗin suka yi ga abin da yake faɗi a wannan hirar da muka yi da shi lallai ko wannan abin da ya faru wato ko ce juyin mulkin da aka yi a niger babu mamaki a ciki wato masu lura da siyasan afirka kam ba za su kasance masu mamakin wani al'amarin ba domin tun somi wato ake ce dai akwai wuta a kaba eh to kaga wannan ba zai ba mu kowa mamaki ba na farko kenan na biyu kuma shi ka duba ka ga wani ne ya yi wannan juyin mulki ya ga amadu abdurrahman na wato mutum ne da muhammad yusuf ya ɗauke shi ya ba shi amana eh, tsaro na eh, bazum wato shi kan shi ya dauke shi a ya wato ya shi gaskiya ya yarda da shi kuma ya ba bashi amana tsaron fada masarauta kuma wato da sarkin ma ga gaba ɗayan shi wato shugaban ƙasa kamar yadda shi ma ya kasance shi yake kare shi to kaga da duk muke da shi ka kasance wato mutum bai tunani shi ka ga kamar cewa wato ba canja dai mutum ba eh wato canja mutum aka yi amma ba canja siyasa ba gaskiya eh wato mun muna tuna cewa ma babu laifi ka ga cewa ko da hannun faransa a ciki da da da shauransu domin wannan eh general nan wanda ya ji mulkin nan eh, da abubuwa da yawa suna nuna cewa lallai kwana da alaka da kasan faransa kwarai da gaske mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Masu rare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma bari mu garzaya jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wasu al'ummomi a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora inda suka kashe mutane uku tare kuma da yin awon gaba da wasu da dama. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. 'Yan bindiga sun hallaka akalla mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga ƙananan hukumomin Mariga da kuma Kwantagora na nuna cewa maharan sun hallaka mutum guda a yankin kamfanin Bobi tare da yin garkuwa da wasu kimanin mutane goma sha uku bayan da suka kora shanu masu tarin yawa da kawowa yanzu ba a gama tantance yawansu ba wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya yi ƙarin haske a kan lamarin ga mutane da suka kwasa a hannunsu yanzu haka mu kuma yanzu haka tun jiya mutanenmu na saman duci yara ƙanana da yunwa wallahi wasu na suma yanzu haka kan yunwa sun kwashi mutane da yawa nan inda kuke in nan bobi ba sun ɗauki mutane a yanzu ya kai mutum sha ɗaya kuma ba a gama ƙididdigewa ba. Amma dai ba su kashe kowa ba ko? An kashe mutum ɗaya garin mutum da za su wuto. A ƙaramar hukumar kwanta gorama bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin kamfanin waya inda suka kashe mutum biyu da ke zaman 'ya'ya ga wani magidanci mai suna alhaji umaru ori malam muhammadu shehu kwantagora ya yi karin haske akan yadda waɗannan 'yan bindiga suka auka a wannan yankin nan kamfanin waya na ruga alhaji uje suka ji sun kashe musu yara guda sai kuma suka ɗauki ɗan yayan shi sun zo nan gudun su ɗauki wasu fulani guda biyu akwai malam shehu na bani da yata da malam isu al'umma ciyaman shi ma sun yi to gonar su ma ka aka dauke su yanzu ga suna hannu. Shugaban karamar hukumar Mariga Alhaji Adamu Abbas kasuwar Garba ya tabbatar da yadda 'yan fashin dajin ke ci gaba da aukawa jama'a a yankin amma ya ce hukumomi na ɗaukar matakai a kansu. mun sa sojojin sun tarbe su sun yi fada da su a nan wajen hanyar nan na kirjin rigafin gana da dikti gwamna na tabbatar mishi da bayani ya ce insha Allah za a samu yadda aka yi ta koda ta sama ne a farauce su. na to kuna da adadin mutanen da suka ɗiba ko suka kashe? Eh, to ba A dai labarin mutuwa amma dai an tabbatar mini da nan tsakanin bobi sun ɗauki mutane wanda ba a dai gaya mini su ba. Da ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Naija akan wannan al'amari ya ci tura, amma a lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Naija Alhaji Abubakar Usman ya ce zai haɗa ni da wanda zai yi magana a kan lamarin, a saboda haka in saurara za a kira ni daga ofishin mataimakin gwamna, amma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga na ƙara kai hare-hare a sassa daban-daban na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan ƙasarta da kuma 'yan ƙasashen turai daga Nijar a jiya talata kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa Matakin kwashe 'yan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Nijar na sama. Ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. An gabatar da tuhume-tuhume akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata. a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi a kan kokarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin majalisar dokokin amurka tuhuma tuhuman sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin. jami'an rasha sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin sama mara matuki na ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin moscow amma makaman kariya ta sama na kasar san harbo wasu jirage biyu marasa matuki a wajen babban birnin rasha To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.